hankalin matar haure ya tagu saboda karuwe. Kuduba ka hangalin matar haure ya tagu saboda karuwe. Kuduba ka hangalin matar haure ya tagu saboda karuwe. duba ka hankalin matar haure ya natsu saboda karowe. Ku duba ka hankalin matar haure ya natsu saboda karowe. duba ka hankalin matar haure ya da ko saboda karuwe. duba ka hankalin matar aure ya dago saboda karuwa. Ku duba ka hankalin matar aure ya dago saboda karuwa. duba ka hankalin matar aure ya da su saboda karuwa. karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya karuwe dunduka samare shaurewe na kwaya karuwe dunduka samare shaurewe na kwaya karuwe dunduka samare shaurewe na kwaya karuwe dunduka samare shaurewe na kwaya 香喂喂的瓜呀，种到乌嘎嘎里面。香的瓜呀，种到乌嘎嘎里面。香的瓜呀，种到乌嘎嘎里面。香的瓜呀，种到乌嘎嘎里面。香的瓜呀，种到乌嘎嘎 dan wewe da kwaya sun hau gagaye. Dan wewe da kwaya sun hau gagaye. Dan wewe da kwaya sun hau gagaye. Dan wewe da kwaya sun hau gagaye. Dan wewe da kwaya sun hau gagaye. dan wewe eh, eh. eh, da kwaya sun dau gagaye ne. Sa'an na kwaya ta narke kaye ya kare ya zama hauka. Sa'an na kwaya ta narke kaye ya kare ya zama hauka. ta kwaya ta narke kaye ya kare ya zama hauka. Ta kwaya ta narke kaye ya kare ya zama hauka. Ta kwaya ta narke kaye ya kare ya zama hauka. Hanna kwaya ta narke gaye ya kare ya zama hauka. Ta hanna kwaya ta narke gaye ya kare ya zama hauka. Ubangijin Allah su gaba kaji addu'ar mallamin. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar malamai. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah shugaba ka ji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallamai. Mu roƙi gabara madogara ya Allah. Mu madogara ya Allah. madogara ya Allah. furuji kabara madogara ya Allah furuji kabara madogara ya Allah furuji kabara koro ki kabara kara karangala koro ki kabara kara karangala koro ki kabara kara karangala koro ki kabara kara karangala dungo kola den kaduna ilyasu na sebdulle golwa dungo kola den kaduna ilyasu na sebdulle golwa dungo kola den kaduna ilyasu na sebdulle golwa kundin mu ba na wa den ka ili aso na sim dum me ko duma kundin na ili aso na sim dum me ko duma kundin na ili aso na sim dum me ko duma Kundin na ni a sɔrɔ na sew tun bɛ bɔnɲɔgɔn ka jarisangale burukɛ wa lobin ɔrɔn ma kɛnɛma namba ka jarisangale burukɛ wa lobin ɔrɔn ma kɛnɛma namba ka jarisangale burukɛ wa lobin ɔrɔn ma ajar dangale bunge wala mun orang mungkin manamba kajar dangale bunge wala mun orang mungkin manamba asini dama mola na dan ko ko katini do kule bunna mpon ko gine bebe ga yar mandola tama yele yo to no lalwen kwanu gala Go ben ka go na go tu mi da ma madan gogo kademiro kulemona bon korogile bebe kayel mamule kamayelen yautomno lalemen kwadwalaba Govin kanto wani gobe ka ka me da mamalle na dan kogo ka tun ido kude munna bon koro gine bai be ka yel mandula sama yele yau ta na lalwin kadma zaba Gobe ka kai re ga ga tu re da wa mo le na dan ko bo ka den gi du ku je won na fon ko ro ge ne re be ka yel mon du la sama yel yo ton na la le wen kwan ma ja la Govinga go, Govinga katuli da mamale, Adam kogo katuli do kujemana, Mpon koragi ne webe, Kayel mandula, Kamayele yautana, Lalewen kwanamajana.

తాటూన మైగరో ఎనలున్నా కుంగోడు తాటూన మైగరో ఎనలున్నా కుంగోడు తాటూన మైగరో ఎనలున్నా కుంగోడు తాటూన మైగరో ఎనలున్నా కుంగోడు కాటూన కుంగోడు లేకొల్లు gồm có đường cả đu là gồm có đường lệ gồm gồm có đường cả đu là gồm có đường lệ gồm gồm có đường cả đu là gồm có đường lệ gồm mày cả ra ya la mà là chỉ luôn đi lên đây đi mày cả ra ya la mà là chỉ luôn đi lên đây đi mai karaya lambala mai gido ya la mala ji do yi murna mai karaya lambala mai gido ya yi murna mai karaya lambala mai gido ya yi murna mai karaya lambala mai gido ya yi murna mai karaya lambala mai gido ya yi murna maikaraayala malahilonni lendereniyo maikaraayalallunda hilonni lendereniyo maikaraayalallunda hilonni lendereniyo bara wa dogara ya Allah murojin gafara madogara ya Allah. Murojin gafara madogara ya Allah. Murojin gafara madogara ya Allah. Murojin gafara madogara ya Allah. Murojin gafara madogara ya Allah. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji mallame. laba goshin bauna. Ngalere laraba laba goshin bauna. Ngalere laraba laba goshin bauna. Ngalere laraba laba goshin bauna. Ngalere laraba laba goshin bauna. ngalere laraba laba koshin bauna ngalere laraba laba koshin bauna ngalere laraba laba koshin bauna ngalere laraba laba koshin bauna ngalere laraba laba koshin bauna ngalere laraba na ma gojima ngalere laraba na ma gojima ngalere laraba na ma gojima ngalere laraba na ma gojima ngalere laraba na ma gojima